بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيضا متاشي باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر عندك أجي مك باب المبتدأ والخبر أتكين المرفوعات هكذا يقول أتكين المرفوعات mun yi alfa'il ɗaya mun yi almaf'ulun lazi lam yusamma fa'iluhu biyu mun yi almubtada'u uku mun yi alkhabar hudu kun gane ko da muke magana almubtada sai ya ce huwa lismul marfu ari an al-awamil lafziyya da aka ce khabar sai ya ce huwa lismul marfu'ul musnadu ilaihi eh to yanzu za babul awamil al'awamil dakhilati ala al-mubtada'i wal khabar kada mu shafa da izinin Allah ta'ala gobe juma'a ko 26 ga dal ulan nan da izinin Allah gobe za mu rufe karatu din shi ma za mu yi na safi dan kamar yadda maka abin nan sai gobe za mu jin Allah yadda babul awamil waɗansu abubuwa addakhilati dakhilati alal mubtada'i wal khabar waɗanda suke shiga mubtada da khabar tunda daman ya ce shi mubtada shine al'ari anil awamil wanda yake ya tsireto ya curo babu wasu abubuwa da suka shige shi to yau za a yi maganar abubuwan da suka shige shi suka shige me al da al-khabar idan suka shige shi waɗannan abubuwan ya suke canzawa tunda dai masu al-mubtada'u hukuncinsa shine mai rufu'a alkhabaru rufu'a to waɗannan abubuwan da za a ambata idan suka shiga mubtada suna canza mubtada in ba sa canza mubtada to shi khabar din ba suna canza shi kun fahimci waɗannan abubuwan ko su ne abin da za a yi magana a su da izinin Allah maɗaukin sarki mala yace wa hiya salafatu ashiya kana wa akhwatuha وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها, فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك وأم وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت والعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليس للتمني وليت للتمني ولعل لترجي وتوقع وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وقلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك ما ce الأوامل a dakhilati alal والخبر أبو khabar abubuwan da suke shiga mubtada da khabar wannan babi akan kira shi da nawasikhul mubtada'i wal khabar a ce babu nawasikh kun gane ko ko kuma a ce babu nawasikhil muftada al ibtida to idan aka ce an nawasikh jam'i ne na an nasikhatu kuma bai ci wannan ko sai nuna muku kenan yanzu ashe a nahu ma akwai annasikh da almansukh ko bai tace tambayar ba mun ne san da ulumul qur'an akwai annasikh da almansukh dan Allah ta'ala ce ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar abinda ake kira da annawasikh asalin hukuncin da muka sani na mubtada shine amir rufa hukuncin khabar amir nasaba to amma akwai waɗansu abubuwa da in sun shiga suna soke wannan hukuncin akwai abin da in ya shiga yana ma mubtada nasaba ne sai ba khabar marfo akwai kuma da yake in ya shiga yana ma yana barin mubtada marfo yi wa khabar nasaba ya zama masu nauke kenan akwai kuma wanda yake in ya shiga yana zama da mautala da khabar gaba ɗayan su masu nau kenan kaga an share hukuncin farko da muka sani shine na rafa na rufu a baki ɗayan su yawwa isa zaka ga wani lokaci ana kira babul awamil dakhilati ala mubtada wal khabar ko kuma babun nawasikhil mubtada'i wal khabar ko kuma babun nawasikhil ibtida na ku ya rubuta a littafin ku wahiyar salafatu a shiya, mala yace waɗannan awamil abubuwa ne guda uku abu na farko kana wa akhawatuha abu na biyu inna wa akhawatuha ma'ana kana da yan uwanta inna wa akhawatuha inna da yan uwanta inna fa ba kamar baba ba mun gano wannan gun wa zanantu wa akhawatuha da zanna da 'yan uwanta in aka ce kana da 'yan uwanta to ana nufin da abin da kana take yi shi 'yan uwanta suke yi na ayyuka ko da kuwa ma'anonin sun sha bamban amma dai aikin da kana din take yi shi sauran suke yi za a yi kira kana ummul bab ita ce jagaba a wannan babin hakan nan inna ita ce jagaba a babinta hakan nan zanna ita ce jagaba a babinta abubuwa guda nawa kenan sai ce fa amma kana wa akhawatuha man kana da yan uwanta fa inna tarfa ulisma tana yi ma suna rufu'a ne watan mubtada kenan ko watan sibul khabara sai ta ma khabar nasba ta mai nasaba maimakon rufa'asa zaidun qa'imun ina ina mubtada ina khabar qa'imun sai ta ce kana zaidun qa'iman eh kana zaidun qa'iman kana zaidun qa'iman wanda yake kuma mun ce asalin shi zaidun qa'imun to zaidun kaga marfu'un ne qa'imun marfu'un ne to wannan rufu'ar ta qa'imun ita aka ita kana ta shari ta zama da ita mansub haka ake larabci zaka ce kana zaidun qa'iman ba zaka ce kana zaidun qa'imun ba wa kana Allah ghafuran aka ga babu ghafurun eh arama wa kana Allah ghafuran rahima mafiyanci wannan da kyau ko to a nan sai ka ce kana fi'il ma'adi naqis eh fi'il ma'adi naqis mana ya ke zama naqis ɗaya daga cikin abin da malamai suke cewa shine baya wadatuwa da mubtada dole sai ya sami khabar ina fata mabiyanci wannan da kyau ko amma akwai akan samu wata ta zama tamma cikakkiya ba na kisa ba to idan ka an ce tamma to ana nufin wannan ba ta buƙatar muftada da khabar saboda haka a nan za ka ce kana zaidun ƙa'iman in ka ce kana fili mawdi naqis sai ka ce zaidun ismu kana ƙa'iman khabaru kana kaga baka ce fa'il ba baka kira zaidun da sunan fa'il ba to amma idan a kana ta mace to wannan zai zama fa'il ne ba ismu kana ba eh kamar da Allah ta'ala ya ce fa'in kanat wahidatun falahan nisu sarki abdallah aha ka ce mi baka ce gumi ba <laughs> eh ka saba a cifa in kanat wahidatan ko wahidatan an a kira'ar wahidatan kana na naƙisa ce fa in kanatil warifatu wahidatan idan ita wacce za ta ci gadan ta zama ita kadai ce falhal nisu ana sai kaga an share ismu kana kenan an bar khabar danta amma fa in kanat wahidatun idan ta zama ita kaɗai ce ita abin ɗin ta zama ita nan kana ta zama ta amma kenan ba na kisa ba kamar faɗin Allah ta'ala fa in kana zu usratin zu usratin fa naziratun ila mai sara zu sai ka ce zu fa'il kana fa'il madin zu fa'il ku ci gaba mafu'un bilwawi li'annahu min al-asma'il khamsa huwa mudaf usratin mudaf ilayhi kenan to haka yan uwanta suke kasancewa sai ka ce kaga yace tarfa ulisma tana masuna rufu'a wannan kenan wa tansibul khabar tana ma khabar nasaba ka gansu saboda haka sai ka ce zaidun ismu kana qa'iman khabaru kana wahi yan uwan kana kuma su ne kana kun gane ko wa amsa ya kenan zaka ce amsa mhm. amsa zaidun amsa zaidun ka ce na'iman shi kuma ya ce maridon kai kuma ka ce ya ƙa'iman eh shi kuma ya canza ba amsal amilu ta'iban ta'iban ya gaji kenan wa asbaha aha أصبح كوني شنو إيه؟ أصبح الولد مفيدا أصبح التاجر غنيا كاغا باغا تي غني يمبا سو دمي أصبح في الماضي ناقص التاجر اسم أصبح غنيا خبر أصبح أضحى mala yake cewa ma'anoninsu kamar yadda wannan bawan Allah mai tufata saniya yake cewa yake cewa kana tufidu ittisafan lismi bil khabar fil madi binnan imma ma al inqita mithlu kana aliyun munadilan aw ma al istimrar wa kana rabbuka qadira akwai wa kana rabbuka qadira ma'ana tana zuwa da ma'ana alinkita tana zuwa da ma'anar al-istimrar kun fahimci wannan da kyau ko ma'ana al-inqita ya kasance fil madi da ya zama kaza ko da ya taba yin kaza ko yayi kaza amma yana zama kuma da ma'ana al-istimrar wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya riga ya kasance tintintini qadir ne mai iko ne zaka baya ma'anar cewar al-inqita cewar yanzu ba mai iko bane a'a yufidu al-istimrar hasu tasirin ka ana kenan ita kuma amsa tana ba da ma'anar sifantuwa da abin da aka yi da yamma saboda da kuka ce amsal amilu ta'iban sai zama ya kai maraice kenan na agaji da kuka ce abin nan asubaha ita kuma tana nufin sifantuwa da abin da aka yi da safi asbaha naharu tawilan ko ta tajiru ghaniyan da aka ce abha yana da ma'anar abin da aka yi da walaha daidai lokacin da hantsi ya dubulu da yi shi ibrahim ka san lokacin da hantsi dubulu da yi lokacin hantsi ya dubulu da yi <laughs> eh ahmad san lokacin walha wani lokaci ne eh rana ta ɗaɗɗaga sama aha lokacin da kuke yanka dabbar layya bai ta ce kuke kira udhiya kuke kira salatul adha ba ga lokacin hantsiya dubulu da yi ba hantsiya daga hantsi daga gidan kowa أضحى الفقيه ورعا ظل إذا ما تنا فائدا تدع أبن أكي دهيني باكي ده ظل ظل وجهه مسودا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب zalla zaidun qa'iman bata bata kuma yana bada ma'anar abin da ake da daddare batan najmu lami'an kenan ko tauraron ya kwana yana da haske wallazi ne bituna li rabbihim sujjadan wa qiyama yabituna li rabbihim sujjadan suna kwana suna sujjada kawai kwana ba na sakwatanci ba kenan nan kaga da sakwatanci an kwana kuma ya nuna an yi bacci kenan a gaba a ce kuma ana bacci ana sujada yawa ya bitu abin da ake da daddare an kwana ana kaza haga ya bituna li rabbihim sujadan ya bituna fi'il mudari naqis fi'il mudari naqis marfu'un bi thubutin nun ina ismu bata wawul jama'a ba ka ce ka karanta bi tuna ba wawul jama'a shine ismu bata sujjadan shine khabar kun yi shiru sara shi kuma yana ma'anar ta tahawwul wal intiqal canzawa daga nan ya zama nan saral waladu shabban kaga yaron ya zama saurayi ba ka ke cewa ba laisa tufidu na fela khabar fil hal ko tana ba da ma'anar kore labari din laisa wannan ayi abu ne wadih laisa talibun zahiban kenan to waɗannan gudanar da muka ambata guda takwas tun daga kana har zuwa laisa suna yi mafi'ili suna zama da mubtada mubtada yana zama marfu'i sai a ce ismu kaza khabar kuma ya zama masu a ce da shi khabaru kaza mamayanci wannan ba tare kuma da wani sharaɗi ba sai ɓangare na biyu wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama nau kenan biyar su waɗannan suna da sharaɗi sharaɗin dole ma almasdariya ta gabace su dole ma almasdariya ta gabace su wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya kun ji wannan ko ma dumtu hayya sai ka ce ma almasdariya dum fil madi naqis mabaniyun كتير ومنا مبني على السكون سودة مي لاتصاله بتاء المتحركة وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ما دام اسم دام أبن ما دمت حيا حيا إذا ما خبر داما masu gashi na wa alamatu nasbi alfata al-zahira yadda gasan kana tana ma mubtada rufu'a tema khabar nasaba hakan nan ma ma dama take amma da sharadi shar'in mata gabata ai kaga kana ba a ce dole sai kana sai ma ko sai kaza ba amma wannan kaga kai tsima malam da maɗin ma ya sanya mana kun fahimci ka gano wannan da ke ko to ai shi ismu kana da yan uwanta yana zama domiri kamar can da muka ce zai ne bituna da rabbim kaga ya bituna mai ismu ba ta muka ce wawul jama'a din to anan abin nan ma dumtu hayya tu din ita ce ismu dama hayyan ita ce khabaru dama eh eh da fa'ili to ya ce dumtu fi'ili ne da fa'ili a lirabin da aka sani da ake cewa dumtu fi’ilin wa fa'il to anan ba za ka ce fi’ilin wa fa'il ba domin dama fi'ili mawdi naqis ne kun gane ko sai ka ce fi'ili da isimi kenan fi'il mawdi naqis ne dama da kuma tudin ita ce khabar dan abin nan ismu din dama aha ita ma kamar kana akwai tamma akwai kuma naƙisa wannan ta suratu maryam wa asani bi salati wa zakati madumtu hayya wannan naƙisa ce dan kaga ga ismu dinta shine ta ita ce ta mutaharrika ga kuma khabar dinta ita ce ni lafazin hayya amma ta suke suratu hud da yake cewa wa amal ladina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawatu wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majfuf aga dama ma damatis samawatu wal ardu ma al masdariya dama fi'il madi aga zaka ce ba zaka ce nakis ba ta'un alamatu ta'anis as-samawatu fa'il domin ta mace ba ta bukatar khabar game da muka yi na wancan na kana sai mai kuma eh, ba ta wasara walaita ah, daga na muka fara karanta ne e ai daga wa mazala za mu fara ko kuka bani na fara daga madama tunda mun tsaya ne akan laisa yi su ne daga kana zuwa laisa an ka lissafa nawa kenan kana amsa asbaha adha zalla bata sara laisa takwas su ne waɗannan ba su da sharaɗi yanzu sai muka fara shiga masu sharaɗi su ne ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma zala kaga zala mai ma zala wani fili ne mudari'in safa kace me kace me eh yazilu eh babu wani larashin kai kuma kai cikin muka ce me akwai zala ya zalu akwai zala ya zilu akwai zala ya zulu wa zai mita mu daya biyu uku inna allaha musu samawati wal arda an ta zula a cikin wanne yake zala wane ne eh zala ya zulu kuma yanzu wannan ko wala ya zalu na muktalifin shi kuma wanne yake zala ya zalu eh? kashi mai yawa sauraka in aka ce ma fili zala fili madi to mudari'insa yana zuwa kashi uku yana zuwa yazilu yana zuwa yazalu yana zuwa yazulu to wanda yake zama naqis shine zala ya zalu banda zala ya zilu banda zala ya zulu mamaici wannan ko zala ya zalu wala ya zaluna mukhtalifin kaga fayu da ya gabace ta dama abin da ake bukata shine fayu ya gabata ba lalle ne ya zama dimin da'imin sai ma ba inda ba a dutu ba amma dai fayu ya gabata kuna jina to kaga anan wala ya zaluna wawun ala hasbi ma qablahu la ku ci gaba nafiya ko nahiya نافية يزالون أه. فعل مضارع أه. مرفوع بثبوت النون فعل مضارع ناقص مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة إيه أبنن واو الضمير متصل واو الجماعة مبني على الضم في محل رفع اسم zala mukhtalifin wala ya zaluna mukhtalifin shi kuma sai mukhtalifin sai zama khabaru kenan mansubun bilya'i li'annahu jamu dhakar salim kun bai ci kun ga wannan shine na zala ya zalu amma eh eh mukhtalifina ba ba mukhtalif bane sai ya kara mai ya'un da nuno amma inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wannan zaka ce an almasdariya tazula fi'l madi fi'l mudari marfu'un a fi'l mudari mansub wa alamatu nasbi hadf an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wa alf al-tathniya ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل شيء domin ba fi'l madi ce ba fi'ilin ne naqis ba domin ita zala ce ya zulu ba zala ya zalu ba eh saboda ga an ba saboda ka dole mutum sai yi la'akari akwai zala ya zalu akwai zala ya zulu akwai zala ya zilu wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha waɗannan abin nan wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha duk ana buƙatar abin nan ya gabace su na fayu ya gabace shi da yake cewa lan nabarha akifina hatta yarje ilaina musa haga lan nabarha haga lan harfu nasbin wa nafayin ko harfu nafayin wa nasbin lan kenan ka kiyaye bambancin lan da lam inda lam ce sai ka ce wa jazmi ana magana lan mai lamun nunun ba lam mai lamun mimun ba ai na fi'u ne dama kolan kolan kola mm. a ita ma ɗaya ce daga cikin adawacin na a <coughs> sai lan na barha ga kaga da lan ai na fi'u ce na barha fi'il madi na kas naqis mansubun bilan wa nasu bihi. ismu bari hafa damiru mustatir wujuban takadiruhu nahnu khabar fa akifina akifina shine khabar mansubun bilya'i li'annahu zo mudhakkar yace wa man fakka ma bari wa ma da yace wa ma tasarrafa minha waɗannan abubuwan da muka ambata da duk abin da ya jujjuya su na hau kana waya kunu wa kun ma'ana kamar yadda suke aiki a mawabi haka suke aiki a mubari'i haka suke aiki a amri karke ce ai a mawabi ne kawai kadai suke yin aiki ba sa yin aiki a mubari'i wa asbaha fi'il madi kenan wa yusbihu wa asbih haka ake hada su eh aina aina a wa asbih amr kenan eh eh asbih ba za ka ce kana zaidun ƙa'iman hakan nan za ka ce ya kunu zaidun ƙa'iman hakan nan kuma za ka ce kun ƙa'iman kana zaidun ƙa'iman ya kunu zaidun ƙa'iman kun ƙa'iman كن فعل ماضي ناقص مبني على السكون واسم كان كو واسم كن ضمير ضمير مستتر وجوبا تقديره انت اي اصله كن انت قائما قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله tafta'u kaga shine fi'il mudari'in fati'a kun yi shiru shine fi'il shine mudari dan sa ai tafti'u shi yasa kake ganin littafin tafsiri sai a sa la a cikin bracket in ka je gida ka duba radul azhan ko ka duba tafsirul jalalaini za ga tafta'u an sa la a ciki tunda dama an ce masbuqatun bin nafiyin dole nafiyu ya gabace ta sai zamana a nan qur'ani an share nafiyu kenan ai abin da fi qur'an tallahi la tafta'u tadhkuru yusufa sai zamana khabar ɗin jumla ce fi'iliya ba ismu zahir ne, dama ba mun yi magana jiya ba khabar yana zama jumla ismiya yana zama jumla fi'iliya yana zama shubuhi jumla kai shi ne eh ah ba za ka gushe ba kana zaidun qa'iman wa laysa amrun shakhisan wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da waɗannan to waɗannan sune abin da ya shafi kana da ƴan uwarta kana da ƴan uwarta an kalora sun ka suka shi biyu akwai waɗanda suke aiki biduni sharf su ne takwas ɗan farko akwai waɗanda suke yin aiki da sharaɗi su ne sauran dama sharaɗi ne ya zamana ma almazdariya ta gabace ta kun gano wannan ɗaya kenan saura nawa saura zala da man da mafati da ma bariha su kuma dole ne ya zama nafiyu ya gabace su nafiyu saboda kaga anan ma zala ba za ka ce ma almasdariya ba za ka ce ma annafiya ma nafiyatun zala fi'il madin man fakka ma nafiya in fakka fi'il madin naqis ma fati'a ma nafiya fati'a fi'il madin naqis ma bariha ma nafiya bariha fi'il madin naqis ma dama ma masdariya dama fi'il madi naqis shikenan dama shi ma masdariya ake nema amma sauran ana neman fayu ne tuna an ce fayu lan tana zuwa lam tana zuwa la tana zuwa da sauran addu'atin fayi su kuma waɗancan na farko babu sharɗi baki ɗaya a gaga waɗannan masu sharɗin a na haulwa na biyu aka ambace su eh su kuma waɗancan takwas ɗin da ba su da sharɗi a nahawalin farko aka ambaci su shi kuma imamu ajurrum ya hada maka su kawai gaba ɗaya sai maje ɓangare na biyu na al'awamilu dakhilati ala da mubtada wal khabar yace wa amma inna wa akhawatuha fa inna tansibu al lisma wa tarfa al-khabar amma inna da yan uwanta to su abin da suke yi fa inna tansibu al lisma tana ma suna nasaba ne sai a ce kenan ismu inna mansub kun yi shiru wa tarfa'ul khabara ta yi ma khabar rufu'a sai a ce khabaru inna marfu saboda haka zaidun qa'imun sai mu ce ya kenan sai mu ce inna zaidan inna zaidan inna zaidan qa'imun inna zaidan qa'imun inna allaha ghafurun rahim ka rahimun sunan da ya biyu inna za a gan shi masu ne ƙarshen shi fata ce da shi kamar yadda yake sunan da ibiyo kana ko ya kunu ko kun a sunan da ya biyo kana da ya kunu za a gan shi a ce amma wanda ya biyo kun kuma ya masu ne saboda ismu ina dan ai mustatir ne akwai maganganu kuma mana yin shi hoge ɗaiɗe ne haka amma bai mai magana akai na ake share nonon din ba eh kaman walam aku baghiya Eh. walam aku baghiya ko ba ka ta ce ba aga aku ne fa walam yaku min al-mushrikin shakira li an'umi ijtaba wa hadahu as mustaqim inna zaidan qa'imun sai ka ce inna harfu nasbin saboda me zama harfu nasbin dan yayi ma mubtada nasaba wa taukid saboda me ya zama taukid don ya karfafa maganar nan ka ce zaidun qa'imun zaidu a tsaye yake amma anan inna zaidan qa'imun lallai zaidu a tsaye yake tabbas zaidu a tsaye yake kaga an karfafa ko ba karfafa ba yasa ake kira ta harfa nasubin wa taukid abin da yasa aka kira ta nasubin gashi abin da yasa aka kira ta taukid gashi mabaniyun al-fataha zaidan ismu ina mansub wa alamata nasbihi alfata ta zahira qa'imun khabaru inna marfu wa الظاهرة إيه إيه حرف نصب والتوكيد كشي إن المسلمين إن المسلمين a kaga ba ce musulmuna ba saboda almusulmina ismu innani mansubun aha wa alamatu nasbi aliya li'annahu zama zakar salim khabar fa ina khabaru inna a ayar barakallahu fik yace yana can a'adallahu lahum mafiratun ajran azima a'adallahu جملة فعلية نندي أطفني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ودك أطفني أكم وانا إن الطالب مجتهد أقول لك إن الطالب مجتهد إن إبراهيم كان أمةً قانتا لله ولم يكن من المشركين أمة ummatan أمة ummatan لله إمانا كان في الماضي madi كان وف... واسمه ضمير مستتر توازن تقديره هو إن إبراهيم كان أمة أمة اسمه كان sai ka ce jumla fi'iliya ta kana min kana wa mahtawat alaihi kana da abin da ta kunsa khabaru inna kana ibrahimu fi ghair qur'an kana ibrahimu ummatan kana ibrahimu ummatan qanita nam hmm? muna zo ina karatun yake wa ma inna akhawatuha fa inna tansibu al-isma wa tarfu al wahi ta ce inna ɗaya kenan wa anna biyu walakinna uku wa ka'anna hudu walaita biyar Allah shida mana inna da 'yan uwanta su su shida ne a 'yan uwan kana sun fi yawa kenan eh su sha uku ne ka ce su takwas takwas marasa shari'i kenan ai ai duk sauran sai ka hada da su sai ka ce inna zaidan qa'imun ko anna zaidun qa'imun ko laita zaidan qa'imun ko la'alla zaidan qa'imun la'alla zaidan qa'imun la'allakum tashkurun sai zama la'alla la'alla harfu taraji litaraji ƙauna mabaniyun alal fatahi kum la'allakum kum ɗin sai zama damiru khitab mabaniyun alal dhammi fi mahalli nasbi ismu inna mimun alamatul jama'a tashkurun فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وفائله واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فائل جملة فعلية ما من يتجيب في محل رفع خبر لعل شيني أي لي إرابة باشر بحاله ونصوكي كمان na'am mun yi maganar inna ko ta na haufa ba ta abin nan ba hakan nan ma anna anna harfu nasbin wa taukid wal masdar kamar yadda ɗaya ƙwa'ina E, amma sai sai wata jumla ta gabato domin ai ba ko ina ake cewa Allah ba akwai wuraren da ake makasara akwai wuraren da ake ma inna alhamzar ake mata kisara a ƙasa a ce inna akwai wuraren kuma da ake cewa anna ka duba sosai eh waje kawo mun anna ƙur'ani أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا بارك الله فيك ما كسا أكون دي كرنت إنا سببنا الماء صبا yana da kira guda nawa kenan biyu amma kaga inna a'tainaka kira ɗaya ce inna anzalnahu kira ɗaya ce kan farko amma nan falyanzur al-insanu mimma abin nan kalla lamma yaqdi ma amara insanu ila ta'ami anna sababan ma asabba nam akwai na hawa wurin sosai saboda a akwai da ake kasara na alhamzar inna akwai da ake kasara na alhamzar anna eh a dai rike wannan tukunna na biyu ka anna ko ba shi bane inna lakinna fa'ala aidi ya faɗi su walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran shakhisun wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da haka wa laita amran kaga baka ce amrun ba asalin shi kuma amrun shakhisun amma da laita tazo sai aka ce laita amran shakhisun wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da haka wa ma'ana inna wa anna littaukid a ma'anar inna da anna suna zuwa ne littaukid domin karfafa magana ana cewa a taukid ana cewa a ta'akid hmm? a taukid yaren wasu larabawa ne a taukid kuma yaren wasu larabawa ne walakinna lilistidrak walakinna lilistidrak alistidira ƙoƙarin riska ƙoƙarin riskar wani abu ka gane ko alistidira za ka ce a shamsu mushriqatun walakin naljawwa baridun rana ta fito amma har yanzu dai yanayin akwai sanyi-sanyi wanda yake al'asuli shine idan rana ta hudu aka samu ɗimi kuma fahimci wannan da kyau ko to daga ce rana ta hudu kada mai sauraron ka yi cewar garin ya yi mai ya fara ɗimi sai ke maza ka ce walakin nal ba baridu har yanzu da yanayin akwai sanyi lakin na ana cewa lakin a yi mai kenan a yi takfif shi ma wani lokacin ana ke fada su ma da ƙa'idojin da ake fada lakinin lazina ta ƙorar buhun gani ko sannan tana zuwa da ma'anar a taukir ita ma din lakin din wa ka'anna ita kuma ka'anna tana zuwa littashbihi kamar yadda malamin faɗa littashbihi don kamantawa ko amma tashbihin ba mai ƙarfi na yi kaga kamar akwai anna a ciki za ka ce ka zai zaidan musafirin yau ka anna zaidan musafirun al annaka shamsun ka annaka shamsun nan kamar rana kake to anan ina ismu ka anna kullu waɗannan abubuwan sai ka lalubo su da ismu da khabar eh ka annaka ka abin nan harfu tashbihi al-mu'akkad mabaniyun al-fata yawwa ka damir khitab damir muttasil shine mabaniyun al-fata fi mahallin nasbi ismu ka shamsun khabaru ka eh wani zama ko walaita ita kuma laita ma ya ce litamanni domin kwaɗayi suna cewa laita shababu ya odi yawman laita shababu ya odi yawman ina ma dai ƙuruciya ta dawo a wata rana eh fa ukhbiruhu bima fa'al al-mushriku ليت في الماضي أبنا ليت حرف التمني الشباب اسم ليت يعود يعود مضارع فعل مضارع وفعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو جملة فعلية اسم ليت wal'alla litaraji wa tawakko la'alla tana zuwa litaraji fata dan tana zuwa fata tana zuwa litali dalilin da ya sa kenan la'alla kuma tashkurun domin ku gode hagana ana ta an yi muku kaza ne don ku gode ya nuna tana zuwa da ma'ana a tana zuwa kuma da ma'anar ƙauna fata kenan la'allal haqqa a idun ila ashabi ana fatan ana kwaɗayin gaskiya ta koma ga masu ita wato idan an yi wani hukuncin da ba na daidai ba kenan sai ka ce la'allal haqqa ya'udu ila sahibi na waɗannan guda nawa muka ambata inna anna lakinna ka anna laita la'alla guda shida waɗannan su ne inna wa akhawatuha inna da yan uwanta kenan inna ita ce ta farko sauran biyar ɗin su ne yan uwanta kamar can da aka yi maganar kana ita ce ta farko sauran yan uwanta danginta kenan kana tana yi mubtada rufu'a khabar kuma nasaba inna ta nema mubtada nasaba ta nema khabar kuma rufa'a yanzu wanda za mu shiga su kuma su nema mubtada da khabar ɗin gaba ɗaya nasaba ne vanna wa akhawatuha mubtada da khabar ɗin gaba ɗaya suke ma nasaba zai ce wa amma zanantu wa akhawatuha fa inna tansibul mubtada'a wal khabara ta nema mubtada da khabar nasaba ala annahuma maf'ulani laha akan cewar ai su biyu din nan maf'ulin ne guda biyu na zanna sai ka ce ko dai ka ce maf'ulul awwal wannan kuma ka ce maf'ulu sani ko kuma ka ce wannan ismu zanna wannan kuma khabaru zanna su bai ne duk mansub ne Thank you. zanna aliyun zaidan qa'iman zanna aliyun zaidan qa'iman kun bai ci maganar ko kaga zanna fili aliyun isum abin fa'il mai yake da suna zaidan mubtada wa Ƙa'iman, qa'iman sani dan yace ala annahu ala menene ala annahu ma maf'ulani laha maf'ul ne guda biyu na zanna din kenan amma asalin su mubtada da khabar ne saboda haka idan ka cire zanna baka iya gano cewar sun bada ma'anar muftada da khabar ba to kasan tarkibinka akwai wani abu kun shiru kaga yanzu da zaka ce zanna aliyun zaidan ƙa'iman in ka cire zanna da aliyun zai nuna maka mai zaidun qa'imun to larabcin ka yayi tun da asalin su mubtada ne da khabar amma ko wanda yake su kuma ba haka suke ba bal dai karanta zanna da yan uwanta din mun dai je vanantu nau kenan wa hasibtu wa khiltu wa ورأيت wa ra'aitu wa وجعلت wa wa takhaftu wa wa su guda goma ne yan uwanta kar ka ta ba yi yan uwanta wurin ma'ana ba yiwo wurin aiki inda kaga kana ma da muke batun ma'ana ya gaga kowace ma'ana ta daban amma batun aiki ne aiki ne ya ma'aikata ce ta hada su wuri guda za ka ce valantu zaida munfalikan na yi zaton zaidu ya tafi zaidu mai tafiya ne haka asalin zaidun munfalikun kuma ga zaidu munfalikun jumla ce mufida hiltu amran shakisan khiltu fili limadi ne ko mabniyun ala kulli tusalihi bi ta'il mutaharrika to idan ka cire ta'il mutaharrika da me asalin shi khala khala eh mana eh eh zaka ce khala zaidun amran shakhisan hasiba mun yi na zanna ko na hasiba hasiba tana zuwa da ma'anar zato shi ma imana eh a yi hasabul insanu yana tsammani ne a gaba babu yaƙi ne a yi an yi taraka suda a bashi haka kawai kuma bai ci wannan ko wa khiltu khiltu shi ma haka ne na yi tsammanin za'amtu shi kuma fa riyawa ko fada za'ama allazina kafaru allan yub'athu kaga za'ama fil madi kaga allazina kafaru allan A aga an almasdariya kenan eh ita ce harfu nasbi wa masdar ai mun yi shi kwanaki haka maka yi irabi an harfin nasbin wa masdar wa masdari wa waɗannan kowane sai na da fasil masu girman gaske masu zurfi sosai da sosai alhuhin da za mu san su yana ma mubtada da khabar nasaba yawwa da za'amtu za'amacini shekhan walastu bi shekhin innama shehu man ya dubu da biba a gani ko abin nan ibn hisham ya kawo wannan baita cikin kafarun nada wa ballo sada da da yake bayanin waɗannan abubuwa din haka za ka ce hasibtul amala murbihan na yi aikin akwai riba za kuma ka ce khala abin khaltu shamsa mushrifa na yi tsammanin rana ta hudu mushrika akwai mai kuma akwai za'ama za ka ce za'amtul islah al-idariya huluman ya yi zaton aikin ofis abu ne mai saukin gaske alhali akwai ra'aitul kasala aduwan li sahibihi ra'aitul kasala kasala a duwal sahibi na ga kasala maƙiyi ne ga mai shi kasala ra'aitu na ga wacce irin ru'iya ce wannan ru'iya ce kalbiya ko ru'iya ce basiriya eh na ga kasala eh kaga ba gani ido bane ganin zuci ne innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba kaga innahum yarawnahu ba'idan wanda gani ne ru'ya ce basariya ko ru'ya ce qalbiya qalbiya ce to kaga yarawnahu ha'u damir shine maf'ulul awwal ba'idan maf'ulun الثاني ونراه قريبا هاء ضمير أبنى مفعول nan قريبا مفعول ثاني علمت تعلم مفيدا na san karatu kan karatu yana da amfani eh wajada hayata jamilatan ya ce ya samu rayuwa abu mai kyau ce ya samu rayuwa da kyau ga alamun ba a najeriya yake ba kuma <laughs> Allah ta'ala ya sari ittakhadha yace ittakhadhtu abun nan ittakhadhtu zaidan sadiqan ya dauki zaidu a matsayin aboki wattakhadha Allahu ibrahima khalila aga wattakhadha Allahu ibrahima maf'ulun awwal khalilan maf'ulun thani khalilur rahman kenan sai akwai ja'ala nan bai akwai ja'altu ko akwai ja'ala ja'altul baita nazifan akwai sami'a sami'tu talmiza ya ƙara na ji wani ɗalibi yana karatu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kullu inda kace sami'tu ka karanta hadisi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaji ya qulu jumla kenan sai ta zama maf'ulun thani wa ma ashbaha dhalik waɗannan su abubuwa guda uku da malam ya kawo annan waɗanda suke suke kaza suke kaza mun gaskiya dai abubuwan shashafa su kawai aka yi inda ya kamata a ce an shiga da da zurfi sosai to amma lokaci ba zai bari ba babi guda malam ya bari bai faɗa ba yan uwan wannan shine af'alu shuru af'alul muqaraba kun gane ko su shari'a da wasu dai suna cikin irin su ja'ala da sauransu ina ganin sai mu dasa aya nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik